Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 16 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Rasha ta ci gaba da kai farmaki a Kiev babban birnin Ukraine a yau Laraba yayin da ministocin kungiyar tsaron NATO suka haɗu don tattauna batun farmakin na Rasha. A yau Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi taron neman tallafi ta yanar gizo tsakanin mambobinta don tara akalla dala biliyan 4.2 da nufin samar da agajin jin kai a wannan shekarar ga Yemen. da safiyar yau laraba koriya ta arewa ta yi kokarin harba wani makami da bai yi nasarar tashi ba wanda kuma ba a tabbatar kowane iri ne ba a cewar sojojin koriya ta kudu to kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa a najeriya masu rawa da tsaki a harkar mai sun mai da martani ga kungiyar kwadago ta nlc wacce ta yi barazanar daukan mataki kan matsalar karancin mai da tsadarsa da ake fuskanta a kasar. ita kungiyar kwadago yanzu ta ce wai za ta tada kayan baya ko za ta yi wani abu ba ta yi wa kanta adalci ba ba ta yi wa ƙasar nan adalci ba ba ta yi wa jama'a adalci a jihar kebbi kuwa 'yan bindiga sun halaka wasu jami'an tsaro yayin da suke kokarin kubatar da wasu 'yan kasashen waje kuma akwai jami'an mu a wannan kamfani suna samar da tsaro so sun nasara sun kubatar da wannan turawa eh, lafiya lau zuwa garin yawuri sannan sun yi musayar wuta da su wannan 'yan bindiga har ciki ko allah gajiya muna da mutum hudu jami'an da suka rasa rai biyu daga baya sun sake rasa su a asibiti kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu nasiru adamu hikaya ya shirya kuma zai gabatar sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta ci gaba da kai farmaki a Kiev babban birnin Ukraine a yau Laraba yayin da ministocin kungiyar tsaron NATO suka haɗu don tattauna batun farmakin na Rasha. Haka kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya shirya yin jawabi ta bidiyo ga 'yan majalisar dokokin Amurka a Washington. Sakataren NATO Jens Stoltenberg ya ce mambobin kungiyar da suka taru a Brussels za su tattauna a kan batun sakamakon farmakin rasha a yanzu da kuma da ɗanɗan ƙoƙarin ƙarfafa haɗin gwiwar tsaron ƙungiyar ta neto stoltenberg ya faɗawa manema labarai cewa neto na da hakkin tabbatar da rikicin da ke faruwa yanzu bai wuce ukraine ba wannan kuma shine dalilin da ya sa muka ƙara tura sojojinmu a gabashin ƙasashen ƙungiyar a cewarsa. ya kuma ce ta yiwu ƙarin matakan da za a ɗauka su kunshi girke ƙarin dakaru a gabashin yankin tare da ƙara tura sojojin ruwa da na sama da na'urorin kariyar makamai masu linzami da kuma ƙara yin gagarumin atisayen soja. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana mahimmancin goyon bayan ikon Ukraine na kare kanta da kuma aniyar Amurka ta taimakawa duk wata ƙasa da ke mambar ƙungiyar NATO da aka kai wa hari. A yau Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi wani taron neman tallafi ta yanar gizo tsakanin mambobinta don tara akalla dala biliyan 4.2 da nufin samar da agajin jinƙai a wannan shekarar ga Yemen ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Majalisar ta ce kuɗin za su taimakawa mutane fiye da miliyan 17 waɗanda ke matuƙar buƙatar agajin abinci adadin da ka iya ƙaruwa zuwa miliyan 19 nan da watanni masu zuwa a wannan shekarar. Tun daga shekarar 2014 Yemen ke fama da tashin hankali a lokacin da 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kwace sana babban birnin kasar suka kuma hamɓarar da gwamnatin kasar da kasashen duniya suka amince da ita. Wata haɗakar dakaru da Saudiya ke jagoranta ciki har da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta shiga yakin da 'yan tawayen watanni daga baya. Yakin dai ya yi sanadiyar mutuwar dabban 'yan Yemen ya kuma haddasa tashin hankalin jan kai mafi muni a duniya. Taron neman gudunmuwar na yau Laraba na zuwa ne yayin da hankalin kasashen duniya ya karkata kan kutsen da Rasha ke yi a Ukraine yau kwana 21 kenan. Ta yiwu rikicin na Ukraine ya tsananta yanayin Yemen da ke samun kusan kashi ɗaya cikin uku na alkama da ake shigo da ita ƙasar daga Ukraine. Da safiyar yau Laraba Koriya ta Arewa ta yi kokarin harba wani makami wanda ba a tabbatar da kowane iri ne ba a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Yayin da rahotanni suka ce makamin ya tarwatse a sararin samaniya kuma barbashinsa sun fada kusa da Pyongyang. Da alama makaman na Koriya ta Arewa bai yi nasarar tashi ba nan take bayan da aka harba shi. Lamarin da ya auku a unguwar Sunan da ke kusa da Pyongyang a cewar sojojin Koriya ta Kudu a wata sanarwa. Kafar yada labaran Yonhap ta Koriya ta Kudu ta ba da rahoton cewa ga dukkan alamu makamin ya tarwatse ne a iska jim kaɗan bayan harba shi. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa da ke birnin Seoul wadda ke da majiyoyi a Koriya ta Arewa ta ce barbashin makamin ya fada a kusa da babban birnin Koriya ta Arewa inda ta ambaci wani hoto da kuma waɗanda suka shaida cewa makamin ya kasa tashi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda a yayin da ƙungiyar kwadago ta NLC ta yi barazanar ɗaukan mataki sakamakon matsalar ƙarancin man fetur da kuma tsadarsa a ƙasar. masu ruwa da tsaki a harkar mai a najeriya sun ce wannan lokaci da ake ciki ba lokaci ba ne da na tada ya mutsi suna masu cewa farashin mai ya tashi a ko'ina a fadin duniya ba a najeriya kadai ba daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana la'akari da matsalar man fetur da ta shafa bangarori da dama a Najeriya. Kungiyar kwadago ta NLC a kasar ta bayyana cewa akwai iyaka a wahalar da 'yan Najeriya za su iya jurewa fuskanta a yanzu. Don haka ta yi kiran gaggawa ga gwamnati da tari dukkan mai yiwuwa don shawo kan matsalar kafin ta haɗu da fushin kungiyar. Ga ta bakin Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsaren haɗaɗɗiyar kungiyar. A kungiyar kwadago ta fito ta tir da wannan matsala da ake ciki kuma muna nan muna wato jaka hankalin gwamnati da ta ta tabbatar da cewa ta magance wannan abu nan da lokaci kaɗan ba da jimawa ba saboda kada su haɗu da fushin ita wannan kungiya. To da akwai wani mataki ne da wannan kungiyar take shirin ɗauka idan har aka gaza cimma bukatunta? Kamar yadda 'yan Najeriya suka sani ita kungiyar kwadago a ko da yaushe kafin ta ɗau matsaya sai ta kira gwamnati ko ta ja hankalin gwamnati da ta fahimci cewa ga hanyoyin da ya kamata a bi a magance wannan abu idan ko gwamnati ta ki to ina mai tabbatar miki kungiyar kungiyar kwadago kamar yadda shi mai girma shugaban wannan kungiya ayuba a ya sanar cewa to mu ba za mu zuba ido mu kalla ba za mu dau wato matakai wanda ba zai wa wato ita gwamnati daɗi ba. To sai dai a cewar kwararre a harkar man fetur kuma shugaban kamfanin Skymark Energy and Power Limited a Najeriya Alhaji Muhammad Salih Hassan wannan ba lokaci ba ne na hargiza mutane domin matsalar tana da nasaba da tashin da farashin man fetur ya yi a kasuwan duniya. Ita kungiyar kwadago yanzu ta ce wai za ta tada kayan baya ko za ta yi wani abu ba ta yi wa kanta adalci ba ba ta yi wa ƙasar nan adalci ba ba ta yi wa jama'a adalci ba saboda wannan ba daidai ba ne sauran ƙasashen ba su da ƙungiyar kwadago ne wani ƙungiyar kwadago ne ya tafi yajin aiki ko kuma ya kira mutanen ƙasa cewa su zo su yi wani bore wa gwamnati akan maganan ƙarin kuɗin mai babu saboda haka su yi wa kansu adalci su yi wa mutanen ƙasa adalci su je su bincika su nemi masana su san menene ake ake ciki akan abun kafin su yi tunanin yin wani abu saboda gaskiyar magana farashi na mai ya tashi a ko'ina a duniya wannan abu ba a Najeriya ne kadai ba kuma kowa yana ji a jikin shi akan wannan yaki na Ukraine shine gaskiyar magana maganan harzuka mutane a tunzura su wannan ba lokacin yin wannan abu bane baya ga karanci da kuma tsadar man fetur akwai tsadar bakin man diesel da ake fama da shi a yanzu sai kuma karancin man jiragen sama da ke neman durkusar da harkan sufurin jiragen sama a kasar inda kamfanonin sufurin jirage suka yi barazanar fara yajin aiki ba ga matsanancin karancin wutar lantarki da kasar ke fama da shi a halin yanzu batun da injiniya balami ishaq david kwararre a harkar sufurin jiragen sama ya ce dole a fito a yi wa jama'a bayani da za su fahimta to gaskiya shawarar shine dole gaskiya a yi ma jama'a bayani su gane mene ke faruwa sannan kuma a nemi shawara a wurin wani fa sun san me za su yi saboda a samu soki akan wannan damuwan alkalima dai sun yi nuni da cewa farashin kayan masarufi sun tashi a kasuwa kasuwanni kuma hakan na da halaka ne da tsadar fetur da dizar wanda litar su ya zarce naira ɗari biyu da hamsin da naira ɗari bakwai. Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gai da Shamsiya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce nan ba da dadewa ba kasarta za ta sake bude iyakokinta ga 'yan yawon bude ido yayin da kasar ta sassauta matakan COVID-19. A yau Laraba, Prime Minister ta sanar da cewa masu zuwa yawon bude ido da suka yi rigakafi daga makwabciyar ƙasar Australia za su iya shiga New Zealand daga ranar 12 ga watan Afrilu. Daga nan sai bakin da aka ɗauke wa yin visa da suka yi rigakafi daga ƙasashen Birtaniya, Canada, Jamus da Amurka daga ranar 2 ga watan Mayu. Babu wani daga cikin bakin da za a tilasta masa killace kansa bayan isa New Zealand. Bayan nuna shaidar yin rigakafi dole ne baƙi daga ƙasashen ƙetare su yi gwajin cutar kuma gwajin ya nuna ba sa ɗauke da COVID-19 kafin a bar su su shiga ƙasar sannan kuma kafin su bar ta. An kashe daraktan wata kafar yada labarai ta yanar gizo a Mexico a jiya talata. Wannan shine kisan ɗan jarida na baya-baya da aka yi a wannan shekarar. A ƙasar da aka daɗe ana yi wa kallon wacce 'yan jarida suka fi fuskantar barazana a faɗin duniya. 'Yan sanda a jihar Michoacan da ke yammacin kasar sun ce Armando Linares wanda ke da shafin yanar gizon Monitor Michoacan an harbe shi har lahira a gidansa da ke birnin Zeta Kuwaro. Mutuwar Linares na zuwa ne 'yan makonni bayan da Roberto Toledo abokin aikinsa a kafar yada labaran shi ma aka harbe shi har lahira. Dama da dadewa jihar Michoacan ta sha fuskantar rikici tsakanin kungiyoyin masu ta'ammali da miyagun kwayoyin yankin. Kamfanin dillancin labaran AP ya ce Linares ya bayyana cewa an sha yi wa rayuwarsa barazana tun bayan da ya shiga wani shirin kare 'yan jarida na gwamnati. Wasu daga cikin 'yan jaridar da aka kashe a Mexico a wannan shekarar sun hada da Lourdes Maldonado Lopez, wata tsohuwar 'yan jarida wadda ta sha ba kafofin yada labarai da yawa rahotanni akan siyasa da cin hanci da rashawa. An gagawarta ne bayan da aka harbe ta a wajen gidanta da ke birnin Tuwana a watan Janairu. sai kuma ɗan jarida mai ɗaukar hotuna margarito martinez wanda aka harbe shi har lahira a wajen gidansa a birnin na tuwana 'yan kwanaki kafin kisan maldonado daga nan sai jose luis gamboa edita kuma mai wata kafar yada labaran yanar gizo wanda shi ma aka kashe shi ranar goma ga watan janairu a jihar veracruz. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu inda 'yan bindiga suka hallaka jami'an 'yan sanda shida a wata musayar wuta da aka yi a kamfanin sarrafa tumatir da ke yankin gaski a jihar Kebbi. Lamarin ya faru ne yayin da 'yan sandan ke kokarin kubatar da wasu turawa da ke aiki a kamfanin. Daga Kebbi Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoton. Duk da yake ana samun rahotannin da ke nuna jami'an tsaro sun hallaka 'yan fashin daji, amma rahotannin da ke nuna 'yan fashin daji sun hallaka jami'an tsaro su ne suka fitar da hankulan jama'a da kuma nuna yadda sha'anin tsaro ke fuskantar kalubale. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya bayan kisan gilla da 'yan bindiga suka yi wa jami'an soji da 'yan sanda goma sha tara ranar talatar makon da ya gabata sai gashi talatar wannan mako sun sake hallaka wasu jami'an 'yan sanda shida a wata fafatawa da suka yi a kamfanin sarrafa tumatir da ke karamar hukumar mulkin Engaski. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a jihar Kebbi, da na 'yan sanda na Nafiu Abubakar da tabbatar da kisan jami'an ta shida. Dama akwai jami'an mu girki a wannan kamfani suna samar da tsaro. So sun yi nasara sun kubatar da wannan turawa eh, lafiya lau zuwa garin Yawuri. Eh, sannan sun yi musayar wuta da su wannan 'yan bindiga. Har ciki ko Allah gajiya muna da mutum hudu jami'an mu da suka rasa rai biyu daga baya sun sake rasa su a asibiti kimanin shida kenan za a ce jami'an sanda da ke a wannan wuri wanda suka rasa rayuwar rayuwarsu su ma daga jihar yan ta'adda sun samu eh, lace casualty za a ce wasu sun rasa rayuwar su kuma sun gudu da raunuka gajiyar muna da mutum guda da wanda ya rasa rayuwar shi a cikin mutanen garin wara wani abu da jama'ar garin ke faɗa shine an samu labarin za a kawo hari kwana uku kafin aiwatar da harin abin da rundunar 'yan sanda ke ganin cewa. Eh, duk da aka ji labarin za su ga wasan jami'an tsaro ina za su zo kuma kimanin yawan su na. don in kalmar kamar wannan har muna da ai jami'ai kusan arba'in zuwa sittin da wani abu a cikin wannan kamfani. amma ga yanayin diba da nomba su 'yan bindiga kuka da ɗari biyar ka mun samu labarin cewa yawan su ya fi yawan jami'an mu. da mun kokari mun sake tura sanin jami'an tsaro don a rika ma wanda ke wurin su amma alhamdulillah kusan zamu ce ba mu samu wannan rahotannin ko labarin ga mutanen garin Eh, wannan karamar hukuma ba. Masu lura da lamuran yau da kullum kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin duk da yake in ana yaƙi wani bangare ana samun salwantar rayuka amma dai akwai ban tsoro kisan masu baiwa ƙasa kariya. Abin ban tsoro ne a ce shi ne gadin kofar gidanka shi ne aka fi durkusarwa kaga bamu da tsaro kenan. akalla abin da yake nufi kenan da kuma kashe musu gwiwa kashe musu karfin gwiwa wajen wannan abin abin ta ci ne abin tausayi abu ne kuma da ya nuna gwamnati ya kamata ta sake shirin nan ta duba makamai ta duba a bayanan asiri da sarrafa su da aiki da su. Haka ma kai hari a kamfani irin wannan inda gwamnatin Najeriya ta jima tana neman masu saka jari daga kasashen ƙetare su zo. da babban illa ne sosai masana na ganin cewa wannan ƙarin manuniya ce ga gwamnati akan ta ƙara azama wajen kimtsa jami'an tsaro musamman wajen samar musu da kayan aiki ingantattu da kuma kwakwaran horaswa don iya fuskantar kalubalen tsaron ƙasa da jama'ar ƙasa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu kammala shiri na biyu ne a shawarwarin samun bakin zaren dawo da Arewa kan yanda yankin yake a rabin karnin da ya gabata. A makon jiya, mabocin shirin nan Sale ba koro da Maturu ya faro bayani filla-filla kan buƙatar gyara kayanka ga zaman tare na 'yan arewa a yau. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban tsiya. shugabannin arewa suka yi magana sun yi magana a madadin bangaren arewa maso yamma in suka yi magana sun yi magana akan arewa ta tsakiya idan suka yi magana sun yi magana akan arewa maso gabar ba wai yanzu kawai saboda su dattawan arewa su suna nan suka ta su yi magana akan arewa maso gabar ko su yi magana akan arewa ta tsakiya ba su yi magana akan arewa generally jihohi goma sha tara su ne arewacin najeriya amma matukar in ba za a yi haka ba abin da ba ma son sai dai allah kiyaye menene ba a so sale abin da ba a so shine irin matsalolin da yanzu muke ciki a yanzu ina ma magana idan aka zo aka shimfiɗa aiki a arewa ta tsakiya mutanen arewa maso gabashin najeriya da mutanen arewa maso yammacin najeriya suna jin haushi idan aka zo aka yi aiki arewa maso gabashin najeriya mutanen arewa ta tsakiya suna jin haushi mutanen arewa ta yamma suna jin haushi idan aka yi aiki a arewa maso yamma mutanen arewa maso gaba da arewa ta tsakiya suna jin haushi so amma idan aka dunkule tsintsiya madurin ki daya yankin mun nan yanki uku ne yau idan aka kawo aikin raya kasa da raya karkara arewa maso gabar gobe za a kawo aikin raya ƙasa da raya karkara a arewa maso yamma jibi za a kawo aikin raya kasa da raya karkara a arewa ta tsakiya amma yanzu idan aka ce ana ƙoƙarin alal misali sai a fitar da sanarwa shugaban ƙasa zai aiki kaza a arewacin najeriya a arewan a ina ne sai a ce za a yi shi arewa ta tsakiya sai ka ga mutanen arewa maso gabar suna lobbying su je su a su ya kamata aiwa a'a mutanen arewa maso yamma su ce su ya kamata aiwa har abun ma in aka yi wasa duka uku sai a rasa sai a ɗauki aikin a kai shi wani guri amma duk inda aka ce za a yi aikin in kafin a ce za a yi aikin an nemi shawaran ku sai ku duba cancanta ina ne fi cancanta ta a yi sai a yi amfani da shi amma idan kawai raɗin kan ita gwamnatin tarayya ne ta ga ya dace ta ya guri kaza to in babu yana za a karkatar da shi a inda ake neman abin kawai shikenan kenan sai a bari a yi to gobe kuma allah ya kai mu za a yi sauran wurare. akwai abin da nake ji ma sale wajen wasu mutane a maganar wannan kashe kashe nan a lokacin da arewa maso gabas ke fama da boko haram abun akwai zaman lafiya arewa maso yamma yanzu kuma matsala ta koma arewa maso yamma yan bindiga dinnan. to sai ka ga wannan yanki yana cewa mu lokacin da kaza ya same mu ai ba ku san muna cikin damuwa ba yanzu kuma gashi nan abu ya koma waje kaza ya za a yi a magance wannan mutanen arewa su ɗauka duk inda aka samu wata damuwa ta shafi kowa da kowa ne aito duk mutumin da yake da hankali idan aka ce maka kasar afirka ana fitina to ka ɗauka tamkar kamar ƙasar ku ce ake yi idan aka ce maka ana rigima a arewa maso gabashin najeriya kai da kake arewa maso yammacin najeriya ka ɗauka tamkar kamar a gurin ku ake yi wannan fitinar ta arewa maso yamma lokacin da arewa maso gabar ake cikin rigiman nan akwai mutanen da suka tashi ni na sani suka tashi daga arewa maso gabar wasu suka je sokoto wasu suka je zafara wasu suka je kebbi duka akwai su wanda ina ma magana har yanzu suna can ba su dawo ba to babu wanda ya yi tunanin cewa wani abu zai faru man nasu bari gaya maka wani abu akwai lokacin da muka taso muka zo mu kano wasu mutanen kano suke cewa yanzu ku arewa maso gabar nan da kuke ta gudu kuke ta fama yanzu inda a ce mu a Kano ne ba wata da ya zo ya ta'addanci a Kano muna da yan kofar ruwa muna da yan yada kwari muna da yan kaza muna da yan kaza muna da yan daba muna da yan tauri suke ta gaya mana wannan magana wallahi har dariya suke mana wani zai faɗa mana ca'a kar kai faɗa aka wayi gari wata rana muka ji aka ce an kawo attack kano an je babban head office na 'yan sanda an yi wannan to daga nan abin nan ta zama wutar daji tana ci ya shiga arewa maso yamma so saboda haka abin da ke so mutane su yi la'akari idan gemun dan uwanka ya kama da wuta to kai ka yi kokari ka kawo ruwa ka shafa naka ko ka ajiye ruwan a kusa da kai alal misali yanzu gashi ana samun matsala daga arewa maso yamma arewa ta tsakiya da sauki sauki to mu ba zama za mu yi ba taya su ya kamata mu yi da addu'a mu taya su jimami mu taya su bakin cikin rashin zaman lafiya da suke ciki idan aka samu wasu mutane daga yankin a rike su a taimake su wanda suka kamar yan gudun hijira kenan haka mutanen arewa maso gabar idan akwai wanda shi ma yake ganin cewa ga wasu sun zo daga arewa maso yamma saboda iftila'in rashin zaman lafiya ne ko su a taimake su a rike su tamkar kamar yan uwa saboda yanzu babu mutumin da zai tinkaho da cewa eh, ni guri na lafiya burin can ne ba lafiya. Mun gode ba kwaro, sai wani lokaci mun sake samun dama mu yi wata zantawar. Yanzu ga ci gaban bayanai daga jagoran shirin haɗin kai na tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya Hamisu Lamido iyan Iyantama Kano. Gaba da bayana wajen uwa Bahaushe, dangin ubana ba barbare dangin kakata da ta haifa babana ba fulatana. Kaga wannan shi ne ya kawo mana zaman lafiya a arewa musamman Hausa Fulani da ake faɗa a cakuɗa ake. Shi isa ba a samun rigingimu. masu son su farraka mun nan ganin yadda wa'annan abubuwa suke faruwa ne na auratayya ba ka iya fantantance ba haushe da ba barbare, da ba fulatani musamman yanzu nan kano bare baren da suka kafa gidaje a kano suna da tsumfin yawa amma hausawa ake kiran mu barbarcin ma ba ma iya haka wani bangare na fulani sun kafa a kano ne kuma san ba su iya ma faɗa fulatancin ba hausa suka iya bahaushe di ya haɗe mu kuma mun yadda ya haɗe mu saboda hausar ita ce ta kasuwanci ita ce yarjejjiya ita take a rubuce duk wayannan mutane sai suka tsunduma muka jilme a hausa ba ma faɗa tsakanin fulani ba ma tsaka tsakanin bare bani da hausawa to yanzu rigingimin da ake faruwa haɗin kan ake so a raba to kaga kurakurai ne suke faruwa saboda karancin wannan ilimi da kuma ita saurin yanke hukunci ba tare da an kai gaban hukuma ba kuskure ne babu da za a mutum ya yanke hukunci da kansa bayan akwai hukuma akwai tun daga ƙasa mai unguwa daga ce hakimi akwai division na dpo akwai outpost akwai duk wa'annan matakai ne aka bi don kan mutum ya ɗauke hukunci har a je gaban alƙali kuliya a gaban alƙalin ma ka ce in baka yarda ba ka ɗaukaka ƙara ka ɗaukaka ƙara ka ɗaukaka ƙara har ka samu nasarar ka so abin da nake so in tsaya maka cewar mu hausa fulani a haɗa muke abu uku ya haɗa mu addini al'adunmu za ka ga ɗaya ne tunda addinin ya zo ɗaya amma an san harshenan mu ba ɗaya ba ne to yaya za a yi a raba mu ɗaya kenan al'adunmu da sa kayan mu da muke aure ɗaya ne tunda al'adu sun haɗa bahaushe da bafulatani da babarbare yaya za a yi a raba mu shi ma wannan ya shigo ciki sai magana tattalin arziki a arewa kowa ya san bahaushe da ne da babarfare su suke da karfin arziki to tun da su suke da karfin arziki har ma sun zo sun shige a afirka din nan ma ba masu arzikin su a tarihi amma hausa fulani ne yau in ka duba gidan alasun danta ta akwai fulani idan ka duba gidan sarkin kano akwai fulani akwai hausawa masarauta hausa kenan in ka taho gidan manyan malaman kano zaka ga wasu hausawa ne wasu ma larabawa ne to amma duk an zama an tuɗe an zama ɗan shi isa babu rigingimu tsakaninmu saboda wayannan abun uku tattalin arzikinmu da kasuwancinmu iri iri ne al'adunmu iri iri ana so a shiga tsakani a farraka mu suna daga bindiga suna cewa ma sun ba addini suna cewa ma in sun kama bahaushe za su kashe to kamar ni da nake hausa fulani ba barbare wallahi ba zan iya aikata ɗaya daga ciki ba ba zan iya kashe ba fulatani ba zan iya kashe ba barbare ba ko wala ba zan iya kashe ba haushi ba in dai ba zuwa in zai kashe ni dan in kare kaina ba to wannan dalili shi aka gani kan mu a haɗe babu inda suke da haɗin kai a Najeriya sama da Hausa Fulani da Kanuri tun shi yasa ake ta aiko mana da bala'i kala kala tun daga abin da ya faraka iyayenmu daga Borno wannan yakin da aka ce an yi yakin rabi kaga zuwa aka aka farraka kanmu aka tarwatsa bare bari yanzu aka kara zuwa da wata boko haram ta kara tarwatsa kan bare bari to wannan ganin hausawa sun zama ɗaya ɗaya sai ake so a raba mu to in muna da hankali mu ki yarda a raba mu tun da mun zama ɗaya kasuwanci da harkokin tattalin arziki ɗaya ne kuma ya zama ya shiga jikinmu babu gidan wani bahaushe a kano da za ka shiga da ba za ka samu ɗaya daga cikin biyu ba ba barbare ko ba fulatani ko ko bahaushe babu gidan wani bahaushe da za ka shiga a kano kaf ɗinsa daga kauye har birni in dai bai zama zunzurucin su fulani ba ko bai to za ka ga dole gidan za ka shiga akwai bahaushe ko ba barbare ko ba fulatani ni na gaya maka wannan to ba a san mu zo na lafiya mu kuma mun ƙi mu gane ne mun ki mu haɗe kanmu. Masu sauraro a nan za mu naɗe tabarmar shirin. Sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin murar Amurka, ni na sura da maili kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga saddaunan ƙwallon Misau, Zaharadin Muhammad Kaka Misau, inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani ni damar yin tsokaci akan yadda tsadar rayuwa ta kunno kai a ƙasa ta Najeriya. Bugu da ƙari ga rashin zaman lafiya ga kuma watan azumi ta kunno kai. Sai dai addu'a, Allah ya kawo mana sauƙi. sako na karshe kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Salihu Isa ƙaramar hukumar Kamba a jihar Kebbi da Nafa'atu Salihu Isa da kuma Malam Ango malamin makarantar Yawuri. Su kuma cewa suka yi muna jajantawa da kuma bakin cikin kashe DPO na Magama Local Government Niger State wanda 'yan bindiga suka kashe jiya talata da fatan Allah ya gafata masa ya sa aljanna firdausi ce makomarsa domin lamarin 'yan ta'adda ya kai inda ya kai a kasar mu Najeriya. To madalla in kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Rasha ta ci gaba da kai farmaki a Kiev babban birnin Ukraine a yau Laraba yayin da ministocin kungiyar tsaron NATO suka haɗu don tattauna batun farmakin na Rasha. Haka kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya shirya yin jawabi ta bidiyo ga 'yan majalisar dokokin Amurka a Washington. Sakataren NATO Jen Stoltenberg ya ce mambobin kungiyar da suka tattaru a Brussels za su tattauna a kan batun sakamakon farmakin Rasha a yanzu da kuma da ɗanɗan ƙoƙarin ƙarfafa haɗin gwiwar tsaron kungiyar NATO. A yau Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi taron neman tallafi ta yanar gizo tsakanin mambobinta don tara akalla dala biliyan 4.2 da nufin samar da agajin jin kai a wannan shekarar ga Yemen ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Majalisar ta ce kuɗin za su taimakawa mutane fiye da miliyan 17 waɗanda ke matuƙar buƙatar agajin abinci. Adadin da ka iya ƙaruwa zuwa miliyan 19 nan da watanni masu zuwa a wannan shekarar. Da safiyar yau Laraba Koriya ta Arewa ta yi kokarin harba wani makami da bai yi nasarar tashi ba wanda kuma ba a tabbatar da kowane iri ne ba a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Yayin da rahotanni suka ce makamin ya tarwatse a sararin samaniya kuma barbashinsa ya fada kusa da Pyongyang. Da alama makaman na Koriya ta Arewa bai yi nasarar tashi ba nan take bayan da aka harba shi. Lamarin da ya auku a unguwar Sunan da ke kusa da Pyongyang a cewar sojojin Koriya ta Kudu a wata sanarwa. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu Cornelius ni Hanifa Kabir Isa ke maku.